mutanen su bakwai dai an sake gurfanar da su gaban babbar kotu mai daraja ta uku wadda ke da hurumin sauraron tuhumar da ake musu ta yin fyaɗe ga karamar yarinyar lamarin wanda ya faru shekara ta 2020 da farko an gurfanar da su ne gaban kotun majistare wanda ba ta da hurumin sauraron bahasinsu kuma daga baya aka bayar da su beli lamarin da ya zama tamkar ba shari'a za a yi ba inda bayan koke da mahaifiyar yarinyar ta yi da kuma wasu abubuwa da suka faru gwamnatin ta yi alwashin bin kadin wannan shari'ar yanzu dai a iya cewa gwamnati ta ɗau hanyar cika alwashin da ta yi domin babban lauyan gwamnati ne da kansa ya shigar da wannan karar gaban kotu duk da yake da farko wasu na ganin cewa mutanen da ake tuma sun fi karfin doka akan haka ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin lauyoyin da ke tsayawa wannan yarinyar barista mansur muhammad akan ya suka ga wannan lamarin yanzu gaskiya dukan mun gamsu kwamishinan shari'a da kanshi ya gabatar da karar su a karanta musu shi ya jagoranci gabatar da karar tasu a gaban babban kotun jiha kila kuna sa ran idan aka gabatar da shi da kila kuma ta gamsu za a yi da adalci da yadda Allah za ta samu adalci saboda dai akwai shaidu mutanen nan akwai bidiyo nasu da sun aminta da laifin su aka ɗauke su ga jawabansu da suka yi ga kuma ita yarinyar ta san sunan kowa unguwarsu yaji tana gane su za ta zo ta bada shaida kuma gaban ita mahaifiyarta a CID lokacin bincike duk sun aminta da laihin su ita kanta mahaifiyar za ta zo ta bada shaida da suka aminta gaban a gabanta a kotu. su ma kungiyoyin da ke fafatukar ganin cewa an yi ma yarinya adalci sun nuna gamsuwa da wannan matakin da gwamnati ta ɗauka yanzu duk da yake a cewar rabi'u bello gandi na kungiyar save the child initiative akwai makamata irin wannan shari'o'in da yawa da ya kamata gwamnatin su ma ta sakawa hannu. alhamdulillah gaskiya mun gode kuma mun ji daɗi ga irin yadda muka ga yanzu ma'aikatar shari'a ta fara ɗaukan mataki domin a hukunta masu aikata irin wannan ayyukan. saboda a da baka ma ganin wani abu da suke yi duk da ma binciken wani lokaci ko kuma ya zo kotu sai ka kuma babu lauyan gwamnati wuri so amma yanzu alhamdulillahi ha a ce ah, shi antonio janar na jiha gaba ɗaya ya zo domin shalin shari'a kuma a gabatar ta a kotu ta jiha kaga wannan abin murna ne kuma abin horin ciki ne fatan ma'anan ne hakan zai ɗore kuma za a yi haka da sauran cases da akwai na cin zarafin ƙananan yara kamar na yaɗe da luwaɗi da sauransu. Na yi ƙoƙarin janta bakin babban lauyan gwamnati kuma babban lauyan Najeriya Suleiman Usman amma dai abin ya ci tura. bayan da alkalin kotun mai shari'a malami umar dogon daji ya tura mutanen bakwai gidan gyara hali ya daga suraren shari'ar zuwa ranar uku ga watan maris na wannan shekara da mai so gabatar da shaidu da yake gwamnati ta shigo tsamo-tsamo cikin wannan shari'ar abin jira a gani dai shine wa'adin da za ta dauka da yake gwamnatin tana tinkaho da cewa sashen shari'a ta yana gudanar da shari'a cikin hanzari muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya